da ya dawo da mu karatunmu bayan hutu bayan hijira mun yi hutun sallah eh kuma wannan kujerar da wannan teburin da wannan masallaci sun ɗan yi rashi na da yiwa sun yi kuka kusa akwai wani kututturen dibino a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake hudu ba a kansa to lokacin da aka gina aka buga malala mimbari na katako wani yaro a madina ya yi masa sai ya bar wannan kututturan kututturan kawai za ka jera nishi yana kuka saboda me saboda huduban da ake a kansu ake ambaton ayoyi na qur'ani an daina sai kama kuka saboda ka ta waɗannan abubuwa ɗin wanda muke ganin sandararru suna kishin musulunci suna kishin Allah saboda na san wannan guri yanzu sun yi rashi na to amma an dawo da ikon Allah أعوذ بالله بسم الله ما كان من نعمة فمن الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أهل الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا مسلمين يا مسلمين musulmi ina fata muna bibiyan karatuttuka ko da'awa na wannan mutumin kun ji abin da ya ce maimaita a gaggauce ya ce hatta wannan kujeru sun yi kewan shi kuma ya san sun yi kuka ya san sun yi kuka sai ce kamar yadda manzo Allah sallallahu lokacin da yake hudu kan wata kututturen dabino sai aka zo aka mishi na katako da manzo Allah sallallahu ya zo bai hau ba sai wannan kututturen dabino ya kama kuka to na farko anan kamar abin da muke faɗa ko da yaushe su wahabiya kullum suna ɗaukar kansu kamar manzan Allah ne ɗauka suke da su da annabi sallallahu alaihi ba wani bambanci ɗaukansu da su da manzan Allah babu wani bambanci tsakaninsu duk abin da annabi zai iya yi su ma za su iya yi saboda dama sun ce annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yan golab ne yanzu misali misali ni karatun yadda mutane za su gane shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk hadisi da ya magana akan wannan kututturen dabinon bai ce wai saboda bai ce saboda ana karanta ayoyin Qur'ani akai bane ƙarya ne ba haka Qur'ani ba haka hadisi yace ba saboda Qur'an Annabi sallallahu alaihi wasallam yana zama a kanta ko kuma yana hawa kan wannan kututturen tana samun albarka tana samun mubashara na jikin manzon Allah jikin manzon Allah kuma sallallahu alaihi wasallam akwai albarka ta yadda wannan kututturen dabino ya daina samun wannan mubashara tsakanin jikin manzo Allah zuwa gare shi sai ya kama kuka sai ya kama kuka ba wai mujarradin ana karanta ayoyi bane a kuka yake yi saboda annabi da yana taba shi yana mubashara da shi yana taba jikinsa yana hawansa yana zama a kansa yana kaza annabi yanzu ya daina kuma wannan yana nuna muku yana ƙalubalantar wahabiya ne yadda wato kututturen dabino zai ringa shauƙin manzan Allah amma su ba sa shauƙi na manzan Allah sallallahu ba wai saboda ana karantawa ba ne ko misali daga cikin abubuwan da Allah ke banci manzan Allah sallallahu da shi kututture ya yi kuka saboda manzan Allah ne ok kai ma yanzu kun ji ya ce kujerunsa sun yi kuka saboda rashinsa me yake so gwada muku a me yake so ya nuna wa mutane a nan kujeran da yake zama a kai yake iya shegensa suna kuka ko billahi da la ilaha ƙarya yake ba abin da suka yi ba abin da suka yi to amma ba wannan bane yana so wato kullum su ringa gaya muku su ringa tauye muku darajar annabi ne su gwada muku cewa annabi kaman kowa ne bayan annabin ya fi uban kowa dan misali ku da dabino ya yi kuka saboda kai shi ke sai maka to na annabi an ji na annabi duk wanda suke wajen sun ji tana nishi tana kuka na ka nisa ba mu ji ba na annabi an ji sanda take kukan an shaida kai baka shaida ba ba wanda ya ji bare a tabbatar maka labin da kake faɗa kullum abin da suke gwada mutane annabi sallallahu alaihi wasallam kamar kowa ne kuma wallahi annabi ba kamar kowa bane wallahi la'azim annabi ba kamar kowa bane annabi ya fi kowa kowane abu na annabi gaba yake da komai wannan kususiya ne na manzo Allah wanda kafin zuwan shi ba a samu wanda yake da irin wannan dabi'a ba dan kawai kana mu'amala da kututturen dabino kututturan dabino shi ko manzo Allah ba wai a annabtansa ne ba wai mutane da aljinu a jamadatu hazal kauni tadiri muhammadan sallallahu alaihi wasallam sangararrun abubuwa ma sun tabbata sun san annabi muhammadu kuma sun yadda da annabta manzo Allah kuma sun yi nuduki da annabta na manzan Allah bishiyoyi ku tattire abubuwa daban-daban daban-daban to saboda haka su abin da suke so su gwada mutane annaba kaman kowa ne kuma wallahi azim annabi ba kaman kowa bane su sun yi kuka saboda baya nan kamar yadda kuje kamar yadda kuje tiran da bidiyo ya kuka saboda annabi ya daina la ilaha illallah Allah ya tsare mu ya tsare imanin mu da wannan bakar aqida ta ko hadiya amma badu ma'ashar al-muslimin inna ala sunna la yaksuduna لا يقصدون بكلامهم إيه؟ لا يقصدون بكلامهم طلب المدح طلب المدح لا يقصدون هذا وكذلك لا يخافون من الذم أو الشتم أو السب لا يخافون ذلك أهل السنة والجماعة لا يخافون ذلك لأنهم لا يخافون لومة لائم ɗabi'atuhum daidanatuhum la yakhafuna lawmata la'im yaquluna al-haqqa wa yusiruna fi kulli waqtin wa fi kulli makanin la yakhafuna min shakhsin wala min ashkhas la innama yuriduna wajha Allah بكلامهم وبخطبهم قصدهم الله وجه الله لا غيره أهل السنة لا يؤخرون الكلام عن وقت الحاجة اتباعا للنبي وأسوة للنبي وقدوة للنبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤخر الكلام عن وقت الحاجة لذلك إذا حدث شيء يخالف الشرع أو يخالف الشريعة طوالا يقوم ويخطب ويهذر المسلمين هذه هي طبيعة النبي طبيعة النبي آه، أمام wannan postin ne na gani ɗaya daga cikin yaran wahabiya ya yi wannan postin abin da yake cewa tun daga lokacin da aka shigo aka shigo ma da hayaniya cikin da'awa da wawaye da jahilai a facebook ba a samu mabiya ɗariƙa suna fita daga ɗariƙa ba amma da idan muna shiri mabiya ɗariƙa sukan yi kira su ce sanadiyan waɗannan karatukan sun gane gaskiya amma yanzu wawaye suke ihu da jahilci babu mai fahimtar hakan sai mai hankali to abin da shi ya faɗa kenan na farko abin da ya fara cewa da ya ce tun daga lokacin da aka shiga musu da hayaniya to kaga na farko ya tabbata cewa dama shi ma ya san cewa hayaniya suke yi kuma yanzu ya yarda cewa mabiyansu hayaniya suke yi ba karatu ba ba kuma neman gaskiya a fahimce ta ba ba wannan suke yi ba abin da suke yi hayaniya shi da kanshi kun ji ba mu muka ce suna hayaniya ba wannan magana yana ne da yan uwansa wahabiya suka shigo mana da suka shigo mana da hayaniya yace ba a samun mabiya ɗariƙa to lokacin da kuke kafin ku fara hayaniyan yaushe ne aka taba samun mabiyin ɗariƙa in an ce mabiyin ɗariƙa ana nufin wanda yake karanta ɗariƙan shehu tijjani wanda yake karanta lazimin safe yake karanta lazimin yamma yake wazifa yake zikirin juma'a wanda shehinsa ya basa ya lakana masa to wannan shine dan dariƙa wannan shine dan dariƙa ko ba mu taɓa samu wanda yake dan dariƙa sai dai wataƙila ku samu daga cikin masoya wanda suke son yan dariƙa wannan ba zan yi ba amma dan dariƙa da yake karanta dariƙan shehu tijjani ku ce wai suna fita daga dariƙa mutumin da istighfari ta ratsa shi la ilaha illallah ta ratsa shi salatin manzo Allah ta gama ratsa shi wanda muke wala ya shiru dinu hazzun muhibbina bal lubbu lubbin lubbi ma dai wanda mu aka dama gidauniya na salatin manzo Allah da istighfar da la ilaha illallah aka ba mu muka sha ta ratsa mu a ce wai wanda dan dariƙa ne a ce wai shine zai bar dariƙa ya koma ba taba samun wannan ba ba taba samu ba to amma ka ji da kanshi ya ce hayaniya suke yi sannan kuma ya zuwa a samun mabiya daɗin ma ba sa fita shine gaskiyar magana ya ce amma da idan muna shiri to kun ji magana ta fito fili da idan suna shiri da idan suna shiri <laughs> ba karatu ba idan ana shiri to dama yana gana cewa yawancin abin da wahabiya take yi shiri ne shiryawa suke yi da idan suna shiri akan kira su a ce eh mun gane kaza mun gane kaza eh akan kira su amma ban na karaje da ba mabiya ɗaya ba dan dariƙan tijjaniya ba abin da ake kira ake kira dan dariƙa shine wanda ke karanta dariƙan shehu tijani wanda ke karanta dariƙan shehu shine dan dariƙa ba wanda yake tare da yan dariƙa ba a amma dan dariƙa ake magana to saboda haka wannan abun ni yanzu abun da ya sa nake na wannan magana shine wannan posting din da na gani ah, shi sa muka ƙara sharhi a kai don yan uwa su fahimta ya ce yanzu sanadiyan waɗannan karatuka ah, ya ce gaskiya amma yanzu yanzu wawaye ce wawaye ne suke ihu to alhamdulillah tun da kun fahimci cewa ihun kuke yi dama abin da mabiyan kuke kwace su fahimta kenan cewa ihun kuke yi ba karatu ba ihu kuke yi saboda haka kun ji da kansu ga abin da ya faɗa saboda haka a ɗan uwa masoya ɗari ga Shehu Tijjani masoya Shehu Tijjani masoya Shehu Ibrahim mu ce alhamdulillah saboda ga manganu daga bakin su yana ta fitowa manganu da bakin su inda mu da muka ce musu wawaye sai a ce mun tsananta mun ce kaza mun ce kaza mun ce kaza yanzu gashi da kansu ya kina kansu da dan uwa ko me ka aikata kar ka yanke tsammani daga rahmar Allah tabaraka wa ta'ala banu isra'ila a zamanin annabi musa alaihi wa na afdalus salati wassalam shekara da shekaru suka yi basu da ruwa mutane sun shiga cikin wahala dabbobi suna halin yunwa kasa ba ta karban shuka sai suka je gurin annabi musa suka ce anta na wa kalimullah annabi musa kai ne annabin mu kai ne mai zance da allah ka jagorance mu mana mu fita wajen gari mu je mu yi addu'a allah ya ba mu ruwa annabi musa ya karɓi su suka fita wajen gari suka je suka roƙi allah tabaraka wa ta'ala suka ƙasƙantar da kai suna ta roƙon allah allah ya ce zan amsa addu'anku amma da sharaɗi ɗaya a tsakaninku yadda kuke roƙo na nan akwai wani mai yawan saɓan Allah ya yi shekara da shekaru yana saɓa mun ku umarce shi ya fita daga cikinku in ya fita ni kuma zan muku ruwa annabi musa ya juye musu wa'azi ya ce duk wanda yake saban allah nan a cikinmu ya san kansa ya ji tsoron allah ya fita kowa sai ya ji gunjugun mai saban allah shi kuma ya san kansa ya yi shuru in ya fita asirinsa zai tonu in ya tsaya kuma mutane ba za su samu ruwa ba sai sun kuyar da kansa yi tadarru'i ya kaskantar da kai gurin allah tabaraka wa ta'ala yake cewa ya rabbi satartani arba'ina sana wa ana asik a fatafu bahaniyal yau ya ce Allah ka rufa min asiri tsawon shekara arba'in ina sa saba maka yau kuma Allah tabaraka ta'ala za ka tona min asiri Allah ka rufa min asiri can suna tsaye ba wanda ya fita a cikinsu sai ga sama ta barke da ruwa bayan sun koma gida annabi musa yana munajati sai ya ce ya rabbi ka ce sai mai sabo ya fita daga cikinmu za ka yi ruwa gashi kuma ka yi ruwa ya rabbi ba wanda ya fita Allah sai ya ce wanda ya yi min saban ne kuma ya nemi in gafarta masa kuma na gafarta masa don haka sai ya sa ne muku ruwa annabi musa alaihi salam sai yake cewa Allah tabaraka wa ta'ala ka gwada min wannan bawan mana in san shi sai Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa annabi musa asani arba'ina sana fasatartuhu ya saba min tsawon shekara arba'in na rufa masa asiri yau kuma sabu bayan ya tuba ya nemi in yafe mai sai kuma in zo in bayyana shi in ce maka shine ne. Allah tabaraka wa ta'ala bai bayyana wa annabi Musa wanda ya wannan sabon ba me ya jawo wannan husnul zanni billah kyakkyawan zato ga Allah sai sa Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa qul ya ibadiyalladhina asrafu ala anfusihim لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم يا ku waɗanda kuka zalunci kanku kuka yi ayyukan sabo kar ku yanke tsammani daga rahamar Allah Allah yana yafe dukkan laifi gaba ɗaya domin Allah shine mai yawan gafara istaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim tabaraka wa ta'ala anam ibnu taymiyyah suka ce ce shehul islam shehin musulunci ibnu taymiyyah Shi ne shehi na musulunci baki ɗayanta sannan sai suka ce wa barakatul anam ibn shi ne albarkan talikai to mu tsaya anan ibn shi ne barakatul anam albarka na talikai albarkan halittu baki ɗaya albarka na talikai a lokacin da aka samu wani daga cikinsu wani daga cikin 'yan wahabiya aka mai tambaya ya dace a roƙi Allah a ƙarshen addu'an a ce Allah albarkan manzo Allah sai ce a'a ai annabi ba shi da albarka to yanzu kun gane abin da suke nufi annabi ba shi da albarka ko su annabinsu yana da albarka dama annabinsu shine ibnu taymiya dama sun daga sun kai shi matsayi na annabawa sun ce huwa fi rutbatin nabiyina fa alam haka za akbaran nabiyyu tuhani shi yana da daraja irin ta annabawa sun riga sun kai shi matsayi na annabawa already yana matsayin annabawa to sai aka mai tambaya kamar yadda yanzu gashi na mu samu kuji an tambaye shi yana da kyau a yi addu'a a ce albarkar manzan Allah sai ce annabi ba shi da albarka amma kan ku ce shari muka mushi bari mu samu kuji dan Allah ba da ku eh, eh, eh, idan mutum ya roƙi Allah wani bukata أكثره قول يسير عن مكة النبي صلى الله عليه وسلم نبي كيوتو بعد أنا كيام أما أنا أي مؤمن لا أنا أي مؤمن سوى بعد سوى كم الذي هو البركة الذي هو الشيء الذي بعد البركة البركة إلى أنه ميشي شيء أما تبارك وتعالى. To alhamdulillah kun ji da bakin da kunnen ku an mai tambaya cewa shin za ka iya cewa albarkan annabi sai ya ce annabi ba shi da albarka sai gashi a cikin littafinsu a muƙaddima suna kiran malaminsu shekul islam shehin musulunci wa barakatul anam kuma albarka na talikai ibn taymiya shi ne albarka ne shi ne albarka ne amma ba annabi faya subhanallah jama'a ku fahimci gashi littafin muke karantawa al-uqudud duriya fi manaqib shaykh al-islam ibn taymiya gashi nan darajojin malamin ake faɗa daga cikin darajar malamin da Allah ya masa shine barakatul anam ne shi barakatul anam wa barakatul anam sannan wa allamatul zaman kaga abin da sa muke muka ɗauko wannan littafin don mu karanta kowane shafi a cikin littafin nan sai mun tsaya mun gaya muku mu muku mu nan wannan kalman da idan aka faɗa suke a ginsin a wajen wasu idan wasu sun faɗa sai su ce wannan abin ba daidai bane ba kaza ne amma fa su suna gaya malaman su sama da wannan suna gaya malaman su sama da wannan yanzu mu mun yadda annabi yana da albarka dan muna ta cin albarkan annabi kuma albarkan annabin ta ki karewa ana cin albarkan annabi ba wanda bai ci albarkan annabi kuma albarkan bata kare ba to amma da aka mai tambaya sai ce ba daidai bane ka ce albarkan maza Allah amma kuma daidai ne ka ce ibn taymiya mai albarka ne hankali zai dauki wannan hankali zai dauki wannan saboda wannan yanzu muna cikin mukaddima ne ba ba mu yi komai ba tukun ba mu shiga cikin littafin ba muna mukaddima ne shafin farko shafi na farko muke cika cikin littafin nan shafin farko saboda haka